السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم عشرين لا eh ashirin da uku na watan rabi'ul awwal hijira na dubu da hudu da arba'in da bakwai da wata biyu da kwana ashirin da uku Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yayi mana dace na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. ko da dai ban gama tantance ba na zo ne a guje da ɗanbanin sake gani nan ɗin na ga zai ɗan filin sai dai kuma a za mu yi daidai za mu yi daidai insha Allah eh, sai dai naku babu babi ku abun da matashiya kuke da ita al-asbabu allati tu'inu ala sabr ha eh? yawa asbab allati tu'inu ala sabr asalin inda aka dabo magana uddatu sabirina ka tadda al-babu thani akar ba ka da wanda kana da shi a gida hmm? babu allati aka ce al-asbabu allati tu'inuhu babu allati wannan karka damu al-asbabu allati tu'inu ala za hada la ka bi kathir kana da shi a gida ai eh, ba gyarawa muke ba abinda muke gyarawa ko dai wasali ko kalma in muka ga asalinta ga abin da aka ce to galibanin asalin ya fi daidai na'am amma fa ba littafin hannu ba kaji dai an ce bayan hannu na littafi shi ne ce makani nawa shafi 63 da biyu kana na cewa ana gaya maka babu kana da faɗi faɗi mai shafi da bakwai taso me yi ta yi itilaqul bashari to bari ala ni ko zai gano itilaqul bashari li ahli sabari eh itilaqul bushra kai ko nace bashari ah to me raba su itilaqul bushra li ahli sabari gaskiya itlaqu din yake da ni me nace ma bashari bashari to ai bushura wasali aka tambo me <laughs> ka gani mushkilan ko ni ma ina bika da na bika na dinga maimaitawa na dinga maimaitawa a dukiyarsa na gare ba rakin da ni ba na ina zai na tunani da zan kula abin zai wanke ke min gaskiya wadi biyu sai arba'in na na hudu daga dau na'am an yasbiru ala al'asarati shine eh, annabi ya umarci ansarawa su ku an mutanen madina wanda suka taru suka ko annabi suka gayyato shi da ganin damansa bayan bincike su dawo wurinsa to sai aka ce musu yanzu ga shi zan mutu mutanen nan babu tabbas za su dinga nuna maku ɗan kubanci yake to ku yi haƙuri ma'ana wa amara an dal'azin da a kai wa amara al'ansara radiyallahu anhu bi an yasiru alal asarafi su yi haƙuri a kan ‘yan uwanci, ina ga hausan ka za ka yi gane ‘yan uwanci, ko? Saboda kana abana o illa ta inji larabawa, abana o illa su ne ‘yan uwa. Galabiya za ka gasar da ‘yan uwan nan dingantaka da su ba daji. To, shi sa ake nuna nuna fifiko, duk komai sai su ce ɗakinsu. amma asalin kalman asara mutum ya fifita da abu Ga shi abu na ku na shi ɗauka shi ga wajen amfani da shi ya nuna asar tasirantuwa allati bal eh, yalqawnahu wanda za su yi fama da shi ba'dahu hatta yalqawhu ala al-hawdi sai sun haɗu can a tafki annabi zai musu abun da ba za a yi wa kowa ba ka gane ko a masallaci ko a wata kungiya ta addini ko ka shiga ka ga yan cike suna gwada maka kai bako ne kai kwanan nan ka kai a yadda an gama wahala ma ka zo mai faɗin maganin nan ƙarya ike mai banza da shi ba wata wahala da shi wanda yi wahala baya faɗi duk wanda ya taimaki addini za ka baya faɗi amma shi kawai ya ga mun yana so ya amfani da abin shi shi kare saboda kadan ku kwanan nan kuka zo kuka fara kaza wannan ko yi hakuri Allah na gani yayi ka ce ya ka gama ya ya ishe ka ba ku ji me ishe da zo ku yi min shaida eh shi ga dama kalma ɗaya ke bai sani ba kuma ga ta nan kuma da aka hansa da kansa kuma ka fasa wannan ha kai ka dinga faɗin gaskiya in ba ka faɗin gaskiya ba ka ce nasara ba wannan da gaske nake gaya maka sun abun na da wasa ka saba da abu ɗaya in ka faɗi sai daga ce to gaskiya ga wani ma na sake da ya fi sauƙi ina ne goma sha da nan ta yi shi wali wali man wani tafsirin ka je ka duba yanzu kai nazarin idan ka ga aya kafin ka tambayi eh, malami aya ko jin muzakara ta ko tafsirin ka gani har ya ce ga suratul shura me amfani ce maka ga suratul shura dan ka je ka duba in ayan ce ai ga ta. kuskuren rubutu kake duba kana duba za ka ji malam ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza ya dace ka ɗauko a zuwa ulbayani ko kana cikin yan fotokofi ko Allah sarki ruwa ina da asalin eh a so yi ɗauko ya duba ai sai ka je ka ɗauko ka duba ka ɗauko rajul azhar menene modibo maudo ya ce a najeriya ga abun da yake ka je ka ɗauko a mai yake da suna aisar tafasir ka ga menene malamin madina ya faɗi ka je ka ɗauko a ainihin tafsirul karimun rahmanu ka menene ɗan baiwan saudiya ya faɗi ka ɗauko a abuwa bayani menene sirrin duniya ya masanin sirrin duniya ya faɗi to ka ga daga nan sai ka ji daɗi ya fi fasarar da zan maka amma zan maka ita yanzu man sabara du wanda duk ya haƙura yana da wagafara inna zalika lamin azamin umur yin wannan yana daga cikin manyan al'amura yana daga cikin mahimma eh kai ka yafe ka yi haƙuri abinda kama yafe musu wani zo kira kai shi sai ibrahim din nan da gani igana na shi ne fitina a masallacin ta zabe ko duk abun da ya shiga sai ya zama tsiya kai kuma gaji ka ce kuwa abdulsalam ya faɗi daga ƙarshen ta sai ka bi shi ko ka kwanta bacci sai ka je ka samu shi nan me za ka je sai ka faru da shi ka ce na ji abdulsalam a wanda ka ce imana ba ƙarya na ma ka ce to ara in haka na ci Allah shi ne ai abin da za ka ce ke da in kuma ka yi min fada in kuma kuskure ka yi ni ban haka nake ba to Allah ya fi ma dan uwana to shi ne kake mutum amma ka je kana neman shi da wuka a hannu kai mutum mutum ne ba mutum ba ne ba kai yanzu tambayar ka duk ba tambaya ce ba kai tashi na manta zan ci gaba da yi wancan dai al'asababu al'asababu lati tu'inu ala dai hanyoyi masu taimakawa mutum ya yi haƙuri ya faɗo daidai kenan za ka ga yawan mutum na bahaushe kamar maciji bai jure zungura kana taɓo shi kana soka kara inda ke cikin zaga ya biyo karar waye wannan ke taɓa shi ina zuwa waje sama zai ɗaga idanka daga nan sai ya tsarto maka yawo to saboda haka na kakka zama haka ka zama mai haƙuri a wurge ka da dutse ka ba shi mudun gari hmm. da duk yi wurge ka da dutse to ka ba shi mudun gari wanda ya tsauke maka keke ka ce ina ikin haɗa masa da famfon Allah sarki yanzu ina za ka je ka samu famfo ina gida famfon Hmm? <laughs> ba a guri ga yana so ne ilan ka bibiya ɗan cikin masallacin nan ne yanzu an kaga tsoho ya zo da takalmi mai kyau ba sai kai kwashe ban an ji maka ce masa takalmin da zai fada kake duba da ake da na gaba da dace da kai ba nisan na zauje sai ka yaran masallacin nan yaran masallacin sai abin da zaka je ka Allah ka ba sa maka sai ya mai da kai ba daga hmm? <laughs> sai ka ba shi wannan na faɗa muku a amsan da annabi isa yake ga mutanen ba wanda ya ɗauke maka sai ka jela maza ka samu wani gyauton ka ce masa tsaya ga maya ga gyauton ai wannan ba zai dace da kai ba asabar ku bari mu shiga ciki lamma kana sabru ma'muran bihi tun dai da haƙuri an yi umarni da shi daidai ake me aka ce naku eh ban yi ba isa na duba na duba fa kai ina ga tarkon bai tarko ba a haɗin da na haɗa dama duk da magariba na gauri. da magariba na gauri yawon da za a yi ba ne littafi na na ce muku nazarin bai nuna ba bai nuna ba bai nuna ba lamma kana sabar so ga lamma kuma amma dai inda tsautsayin za a zo a soke naku to za a zo a soke amma dai bari a yi shi haka lamma kana sabaru tunda haƙuri ya kasance haƙuri ba ba'isil akali wattini aran dama ne yaƙi ne bai wanda ya turo su yunƙuri ne na hankali yunƙuri na addini shi wannan faɗan ba faɗa yunƙuri ne na hankali yunƙuri na addini a hankalance in an bar wannan abu zai watsar na aje shi ne na ba ka gane ko yunkuri ne na hankali kuma yunkuri ne na addini da ya taso liban isil hawa ga yunkurin son rai wanda su da yunkurin rai karfin hawa ta take rai za ta ce ga abin da take so haƙuri shi kuma sai ta a shi kuma bari ta a aran arangaman hankali da arangaman addini sai a kawo sai a buga tsakanin yunkurin hankali da addini da kuma yunkurowan hawa da nafsu tunda kuma ya san wa'annan ba fashiri shiri da jima rai ga abin da take so son banza ne hawanta shi ma ga yadda yake amma shi ku hankali yana son daidai yana son addini na bukatan adalci to addini ya taso da hankali za su yi aikin su hawa ita a ina da nafsu ta ce a ina ba nan ba to don haka dole za a fafata wa kullu mutasari'aini duk masu faɗannan su biyu arada an yatagallaba ahaduhuma alal akhar kowa so yake ya murkushe kowa hankali da addini suna so su murkushe hawa su murkushe nafsu ita kuma nafsu da hawa suna son su murƙushe hankali su murƙushe addini su karkatar da shi a shi a jiye alal akhar fatariqu fihi hanya anan kai dan adam au kai musulmi kai musulma haka ne haka ne wanne zaka taimaka sai ka taimaka wa daya dan a samu aburku sai dan akhara fatariqu nan fihi taqawiyatu man arada an takuna al lahu karfafa wanda kake son nasara ta zama a gare shi kaga mutumin banza zai taimakiwa da nafsu don su sha lagwadonsu mai hankali shi kumbawan Allah dan aljanna za a ce ko mai rabo shi kuma zai tsaye taimaki ya taimaki hankali da addini kudin da ɗan fadinsa a hankali a hankali mu ba ma riƙewa sosai ya mana sannu sannu to saboda kanan nan kaga formula ce gata shi yasa aka ce ko gaskiya ka rasa raudatul uqala ka nemi nan ka rasa ka rasa aya ka rasa hadisi ka rasa fahimtar wannan abu ga wannan ga wannan su biyu to nemi wanda ranka take so sai ka saba masa inda ka karkata din nan ka yi shi idan ka karkata kai ka tafi saboda kaza saboda kaza to ka kai tafiya in kuwa ka karkata ka a yanzu wurin da zai zama matsala zai ma dogara da Allah tun kawai to haka amma in ka san hujja ka san menene to shi za ka bi gaskiya? ka ka bi abin da yake gaskiya wannan abin da baka san har kankan garin ba hmm? magana wa ina magana in an rasa hujja ka rasa a rayuwar ka rasa kaga inda aya aya za ka yi ka takaice inda shari'a shari'a za ka yi to sai ka duba a hankalance a shari'ance baka da dalili to gashi kuma tunanin ka ya rabu biyu me zan yi duk abin da kake zan yi in in tafi ne baka da hujja in in zauna ne baka da hujja kada in je baka da hujja to shine aka ce anan nemi abin da ranka take so wanda ta zaɓa ta karkata gare shi saba mata sai ka yi abin da ba ta so san shi za ka tare daidai tun da a kullum haka take ita muguwar a wani lokaci za ka ga kakkaje ɗin gaba ɗayan ba ka ma yadda ka ga dalilin da ya sa ba za ka je ɗan ba kawai ka karkata ka huta ne ka gane abin da ke ba nan fa yake wannan ina nan a cikin rawar tulokala Hmm. eh kada yi shi in dai bai da hujja kullum hujja ce farko a istihara ai bata tabbata abin bai tabbata ba ko da ya istihara ba istihara yi kaga daban kaga istihara ka istihara ne a kan abin da baka san shi ba ana istihara ne akan mubahi eh hmm? kaga mu bashi kasan kanki illa kaci ba dole bane ba kuma kai ba dole bane ba bari ba dole bane ba to shine zaka istihara ka ji me kake so a ciki kaga kana da dalilin ka in ka duba ta wani wuri ma zaka kana da lada a ciki amma wannan mas'ala ce ta taso maka kuma ai ba kowace mas'ala ne ake mata istihara ba wani lokaci faɗo maka take kawai to kaga haka zaka tafiyar da ita Eh, saboda haka nan a nan dai ku bar wannan wancan fa baya cikin nan dan kada wani je mun yi magana fa a cikin Amalu, qulubi ba mu yi magana wannan ba ni ne na kawo su baya cikin nan da an a ahaduhuma ala al-akhar in yana son ɗaya ja da fattariku fihi taqawiyatu man arada an takuna al-galabata lahu taimakon wanda kake son ya zama shi ke da galaba wayo da iful akhar sai i taimaka a rauna na ɗayan misalin wannan kalhalin ma'al kowace wal sawa'u kamar matsayin lafiya da ciwo a daidai suke ciwo ya taso maka da kana neman lafiya wanne ne za ka taimakawa in ka taimaki ciwon za ku tuntsure gaba daya in ka taimaka wa eh, lafiya sai da ce ka farfaɗo da shi wanda kake so aran gama ne ciwo yake yi da lafiya ciwon nan yana neman sai ka kwanta lafiya tana neman ka kwanta ci gaba da aikinka daje turje ke eh, daddage kada ka kwanta to kaga nan sai ka taimakawa wa ɗaya daga cikinsu hmm? lafiya kaga zai ka taimaka masa da irin su abonoki da irin man zafi da irin wane ne wane ne da waye waye in abu ma ya gagara gaba ɗaya ka tafi tsalle tsalle don ƴar ƙaramin mura ka tafi tirenin za ta ɓata hanya ka rasa ma a ina take to sai dai muskilan ba mu da wuraren motsa jiki sosai كالهال مع القوة والمرض سواء فإذا قوي بائس شهوة كغوجن هواكينا إذا ميتادون شعوة يكريبي شعوة شهوة الوقائي شعوة زنا idan ya taso almuharrami za ka ga in ya taso din nan ba sauki duk inda aka ji zaga a rayuwar mutum in ba ya aikata wannan abu ba yana ga kali an shi bai rage daɗi rayuwar gaba ɗaya za ta yi masa kunshi wa galaba ya zo irin jaye bi haisu la yamliku ma'aha farjahu farjahu ta inda ya kai martaban bai iya mallakan farjinsa Au yamliku ko imal aw yamlikuhu ko ya mallake shi walakin yamliku yamliku tarfahu yana da ikon idonsa oh la yamliku ne ni ma haka ne to ku bari dai ku riko shi da kyau la yamliku ma'aha farjahu aw yamlikuhu kaga an rubutu walakin la yamliku tarfahu shi ma aw yamlikuhu kaga ya shiga hadari ai kaman wancan ne wannan yamliku kaga ba'isul aqali ne wadde ne la yamliku wannan ba'isul hawa ne wannan walakin la yamliku qalbahu sai dai bai mallaki zuciyarsa ba zuciya ta riga ya shiga take ta ba da doka dokar ta da ba da ba daidai take ba kana neman ka saba dokar ban la ya zalo ya haddisa ho kaga dai nan ka ai nan ai nan kana da ikon kaza baka da ikon kaza to kaga zuciya can sai ta ci gaba da ba karfafa gwiwa tana nan tana karfafa shi tana jan hankalinsa in ka bari daga yau ka gama asawa me mashilan ba sai ka tuba ba a ta'ibu mai nan da kamar lalamba da yau ba ka gani ba mutumin da baya sabon Allah ba jin tsoron Allah a ganin an yi kaza ka dinga kawo irin wannan shigoyi Allahu gafuru rahim hmm? la ta la ta ana tu rahmatillah kaza kaza yuhaddisu zuciya bima hunaka Kasan zuciya tana baka labarin da wancan abin da ka gano na suranta shi na kawata shi ga hotonsa ya tsakko ya ajiye maka cikin zuciya hmm? eh mana idan yamliku tarfahu la yamliku tarfahu aw yamliku me tarfu ido bai iya mallakan kallonsa a'a kila ma ina iya mallakan idan ya hana mashi kallon wancan la yamliku farjahu au yamlikuhu yana da ikon ya hana wa kansa sannan ya hana wa kansa ido gal kallo kaga in riga ya hana wa farko farjansa ya kullu to ido na nan na abin nan shi ma ya mallake idan ya hana masa kallon to muskila la yamliku qalbu wannan ba shi ne kamar a kinki da shi da mataccen nama a ciki ba wanda yanzu za su cire muddin za su yi ma aiki sai an kwashe duk dotti dotti abin da ya bata tukuna amma da za a haɗa ciwon ka da menene a ɗinki a rufe shi kumewa zai to kaga mushkila na nan a zuci wannan ya yi kama da addawa shafi ko liman sa'ala ne aljawabul burkafi liman sa'ala ne da shafi kaga wancan ai wannan ciwon ne to kaga ga hanyar da za a bi ban iya mallakan farjinsa kai ka ɗauka ma ina iya mallakan bai iya mallakan idonsa ne daɗa masa zuga an amma ina iya mallakan sa to ya muskila ya riga ya gani can zuciya ita kuma tana zabalbala tana kai shi wurin tana jan hankalinsa tana wane ne ɗinsa ka ganan yaƙi ya koma zuci na kusa da kai tsinke an yi na nan to ya dawo bai nisa ba ba walakin la liku kalbo bal kalbo din la Bi yuhaddithuhu bima hunaka bai zai gushe ba zuciyan yana ba shi labari da abin da ke kyau. a wannan ba sai an tambaya ba abin da ya gani waya idaho yana nuna masa ba komai za a iya shiga za a iya ci nasara wai mannihi yana jan hankalinsa yana buranta masa wai sarifuhu an haƙa ikin zikiri yana kautar da shi daga tuna Allah ce zuciya yana hana masa tuna Allah wata fakkuri wannan kenta ce rai ce ta yi haka fi ma yanfa'uhu bi tunano Allah ko yi tunanin abin da zai masa fa'ida kwata-kwata baya yi fi ko wa akhiratahu fa idza azama ala tadawi kaga dai yanzu an yi skani go an ga ciwo irin wannan ciwo likita bayyana ganin wanda sai dai annabawa suna iya maganinsa tunda da komai ya riga ya tsallako ciwon ya wuce ya shiga cikin jiki amma an mallake farji an mallake ido an manfa zuciya to nan fa'iza a zama alata dawi in yi yanke zai magani wannan tunani na zuciya to nan ne wa kawo mati hazar da adda'u ya riga ya shiga kalbu falyadhifhu sai ya raunana bangaren shi zuciyan kenan ya taimakawa bangaren ainihin imanin takawan akan bangaren sha'awa. Ah, sai ya raunana abun shi ciwon ne zai raunana shi da gani ciwon sai ya raunana shi har ta yadda zuciya za ta yanjane shi ba za a nan da ya kace ba yaro ne zai ɗauko dibino zai shi? sai ke wasa yan yan yan yan yan eh? mu a ah, hausa kace yaron yan yan yan ba zai yar ba sai da yan bariki kila ba sa gane kai me yan yan yan bai sani ba na kusa kai ba kiyon gwalo in an ce in an ce maka yan yan yan me ake nufi eh ce E yaro ya ya je dai ya dabo ya yi zai ka ɗauko ya fensir kila da kashi kashi sai ce kai fensir ka ɗauko ka ne ne ne ne zai jefa mata baka sa bai wurge ka shi to ya yadda to aka ga nan ya kazantar da zakka kaga tun yaro ya ga dibino yana sai ce wannan dibino shi kenan da annabi ya tashi zuciyarsa ta biya akan wannan dibino amma ce masa yanyanyanyan dinar daga nan kai yadda wannan dibino ba zai ci shi ba ta za an ci nasara to haka wanda ka ɗauko kana sha'awanta zai kai yan yan go akwai hanyoyin da zaje zai mana bayanin hanyoyin da za ka yi masa haka ta kyamaci wannan abu idan ka wace sai ka kwatanta ta da shadda ya ce ita fashar dace duk wani ɗan iska zai zai kashi a jikinta kai kuma ka ɗaibo ka kawo gidan a wannan ya fi yan yan yan yan hmm? ko neman ta ke kace ta so wata yi kaza ta koma ka tuno abin da da gwalon din da ta kullo kaga daga nan zaka ce kai don yanzu wani ina cewa yanzu kawai misalin mutumin da zai zina da yarinya ko ya zai aure ta kaga yadda ya zina zai ta wani ya yi zina zai ta ko wasu to a kaga wannan tafin yanyan yanyan wannan yaro ne usulubin da ake biyo yaro har yaro kana iya karantar masa da abu yadda to balantana zuciya amma fasai da tunani dogon tunani tun da kaga wa'inda masifan ta sa amma su kan daɗe suna cin ciwo ne sai mutum shi shekara biyu na fama da wannan ciwo shekara biyu zai fama ina da wannan ciwon dai to amma hanyar mata hadar da sai iya wannan ciwo fito na fito da ifu ya raunana shi awwalan bi umuri ga abu na farko wancan ciwo ne na sha'awa kenan to ga yadda zai yi ahadu kuma ɗayansu an yanzu ila ma dafi kowace shahawati fayyahuddaha min fi da in ya tashi farko ya kalli sunadarin sha'awa sha'awan da ta taso masa dinnan wani lodi ne ke kawo sha'awan sai ka kalli lodi sai ka dakushe shi eh, sai dai nan maganan ba ta fito ba lodin sha'awan nan da ya taso a cikin jikin mutum din nan yake ganin e eh, lalle sai ya aikata sai ya kalli lodin ya dakushe shi ya dakushe da ba rana ɗaya ne abin zai ba in ka ga mutum ya aikata na ko wani zai fi shekara ina shaidan na turo shi yana turawa rai na turo shi tsawansa na turawa har Allah ya raba su to sai ya kalli wannan sunadarin sha'awan din falyahuddaha ya dakushe shi kaifin in wuka ce ba sai ka dinga taron dutse da ita ba a kashinta za koma ko kuma a ka dinga yanka dutse kai ta yanka dutse da ita har ta goge ta koma ko an yanka da kiwo ta tafi biyu shi ne min al'adar ta wajen abinci akwai jerin abincin da yake haifar da sha'awa kuma za ka tada shi mai kima ne za ka tada shi mai daɗi ne to sai ka yi ƙoƙari ka tambayo menene yake karfafa sha'awa a cikin abinci to in ka samu shi sai ka rage shi ka daidaitinsa kaga ya ka dakushe sha'awa to in kai sa'a ka gan yanzu daga nan in ka tashi kai aran gama da ran za ka iya buge ta za ka iya buge ta lokacin tun da karfin ta ka rage kila hamsin a cikin ɗari to a lokacin za ka iya buge ta don ka rage sha'awa a gabiyati almuharrikati mai motso da sha'awati su ce irin eh, nama kaza irin wane ne kaza irin menene kaza irin wane ne kaza yana sa irin wannan da sauransu to su kaga sai ka kaurace masa ma bi nau'iha ko dai nau'in din ka canza shi da wani abinci au bi kammiyatihi idan nau'in abincin ne ke sawa in ka ce nau'in za ka samu sauki in kuma a'a yawa ne da yawa in aka ci shi sai ka rage kammiya sai ka kallala shi shi ma zai rage maka sha'awa shi kaɗan sai dai duka kowanne maganin na yana da shi hmm? wanda kana kallon abinci mai daɗi da ke shi gudun ka isa maka kama sai dai ba fi abinci mai mai daɗi ke sa sha'awa ba a'a da ne ku daidai ku ɗan dudu ba ku tattabbai wannan likita zai iya sanin wannan abinci kaza na fama abinci kaza kai in ma ba za ka je ka kalli likita ba ka ɗauko ne eh, eh, nabawi ibbin nabawi ko ka ɗauko za dubi adu zai ce ma abinci kaza na sa kaza yawansa ina sa kaza kaza ɗinsa daidai misali ne wancan na yin kaza wannan na yin kaza ka ɗauko za dubi adu don na san yayin da aka karanta da kai ka manta. Wane ke ba nan ma kai. don ba ka nan riga an yi rabbi kan biya ta ka rage yawan aure. wa kasaratiha da yawansa li hasima كمية يلجي يوان عدد دا يوان ليحصم هذه المادة دا يفهم ينكي ونا صنادري أي مادة صنادرين كيف يفد Bita bitakaliliha ta hanyar rage ta fa illam tanhasin idan kai amfani da wannan hanyoyi duk baka ci nasara ba falyubadir ila sawm sai kai amfani da wannan hanyoyi duka tukuna da kawai mu abu da muka ɗauka kawai da an ce mutum sha'awa ta da yi azumi ko yi azumi to idan ba ɗauki wannan asababu ba aka je aka yi azumi za a yi ta azumi sai ka ce azumin ne dai bai hana ni komai hasali ma ƙara min yake baka biya magani yakan samu mahadi. za ka jace saiwa kaza na maganin ciwon ciki amma in an haɗa ta da jan kaza sassaƙe kaza na maganin ciwon ciki amma in haɗa shi da jan kanwa don ban gaya maka wajen sassaƙe ba ba dukkan sassaƙe ne ba in gama fasan faɗo maka bishiyan da baka santa ba kuma tsarkai ka je ka ce abin za ka je ka tsure da gudawa a haɗa da jan kanwa a haɗa da gero amma canfi ne a ce gargafa wana sai maganin karatu da tsafin da suke yi ko kuma karerai da suke yi maganin karatu yi hmm? maganin sa kenan saboda haka nan idan wannan kututun bai yanke ba to ya yi maza maza zuwa ga azumi amma kan kumanta azumi da masu yi amfani da asababu to wannan azumi zai taimaka asababu can su yaki fa'inahu yudha'ifu majari shahawa azumi na raunana makwararen sha'awa inda take kara kai da take ta dawo wai yukassiru hiddata yana dakushe kaifin sha'awa wala siyama ballantana nama idza kana akaluhu waqtal fitri mu'tadilan idan cin buɗe bakinsa lokacin buɗe baki yana yin sa tsaka-tsaki don kada ka ci over kai azumi ka ci over ai kaman baka yi ba ko kuma kana azumi ka tana to kayan abinci ga lemo ga kayan marmari kankana ga aful ga shayi ga ayaba ga wani ɗan soye-soye ga wani mai ɗan galmi-galmi duk an haɗa ka tura a ciki ai da kai da bai azumi ba sai dai kana da lada amma wannan azumin na magani bai ma magani tun da can kamar ne dama in abu ya kafa ka ba shi taki tashi zai masara na yankwarai rike na ka lafta mata ruwa ka sa mata taki tashi za ta yi to haka sha'awar za ta kasance ƙarshe ta ka sha'awar ita ta kowa wala sai ya ma idan kana akalhu waqatal fitri ya zama mu'tadila tsaka tsaki tsaka tsaka tsakatsaki kai eh, tun da ai dama cin abincin musulmi kenan mu annabawa in ji annabi ba ma ci sai mun je yunwa kuma ɗan mun ci ba ma kosu an kace sai ka ce kaɗan za ka ɗora ranka yanzu ta kanka kake ba ta mace ba ta kanka kake to wannan kaga wannan hanya ce tunda hanya ce da za a raunana sha'awan ko a raunana arangaman hawa da arangaman nafsu mana ko kaga sai ta taimaki mai arangaman hankali ko da addini sai ga an taimaki addini ta nan an taimaki mai karshen ta sai ga yayi nasara sai ka ga mutum yana nema ya zama wani mala'ika mala'ika haka salim ne kuma ba kuskurewa kamar yadda likita zai ce maka ka sha magani na karfe shida sha biyu ka sha karfe shida na yamma ka sha kuma ba sa ban baka bi nashin na ba sai ga bai yi ba maganin ba ya ki a ce ga wani magani sai ka kwana uku kana sha to kaga dole ake bin likita idan baka baka sha ba abun nan ya dawo zaka ga kowa ya faso ma kamar Allah ka saba wa Hmm? wani sai a ce maka to bari a ajiye wani wanda ya dinga tuna maka a ce maka to kai ka dinga tuna maka ko kuma ke ki dinga tuna maka lokaci yi ta karɓe maganin ka ajiye lokaci na yi tana neman ka sai ki sai wani abun jiki so sha lokacin shan maganin ka an fashe min in ba ka shan maganin nan ba da ke tuna da yana sha gaba ta yi ki baɗi kuma shi ganin Allah ya warkar da ni <laughs> ba yau na fara kisan maganin Allah ta yi ne warke ciwon da aka yi min aka kwashe wani ruwa a ran <laughs> ina mulin nan ya ta murna mala ya warke zai mu hmm, ki Allah warkar da ni aka ba ni maganin da nake sha a sai haka ce zan sha na wata tara na shekara na shekara in ta hada in zo ciwon babu bane na su masu bai yau na fi da rai a lokacin Dan na zai ne banza da zaki ke na manta da na cigaba da harkoki na shi Allah sai na warware haba annan nan da aka je ya gwada ya daga hannu sama ina Allah kun gode magani ya yi aiki a zuciya ta ne ya san ba shawa kafa ka ce za ka yi ni ka ka bace ɗabi'a za daban da irin taka kowane mutum da irin halinsa ka je ka ce ni ma baran yawa kan ka kai ɗabi'a jikinka ba irin ta wace ba ko da irin ta fa ɗabi'a asani na biyu an yi jika ziba an in eh, to me yawwa ai na ka ganshi ne waito hmm? na ɗauko na wudu isa ba yana abin nan an yi jika ne ba kaga ya fi daɗi naka ba irin na ne bari in gani na ɗauko nan yi da shi kuma abun duk zama mai rikici ni jefar da shi ko za a dace na nawa na biyu ko har kun mukaddima na ce maka banduwa da kyau ba na yin alama inda babu eh wa ba tare suka tashi ba wannan lamma kana sabar wannan ce ba haka ba a tsakiya ya ta kawai ga na biyu ko duba bari ma da littafi zai zan yi karatu eh, tun da abin haka ne ana mai hagu mai mai tsakiya da dama ga shi tan asani an yi jita ne ba kaga sai ku yi ne babban kamar kallo kawai ke kama gaurin ko to ai za ka bashi ya ci tari ba ka gyara ne da shi hata jan sabbin ka kullum yara kuta ka gani ba ka shuru ya ji tanni ba ne a ya daɗi ya zaba ya su goshi to asali wannan shi ne asalin littafin don a nan ya ɗiba shi ne littafin a wannan littafin ya ɗiba to kasan asan ana samun kuskuren kokowa yi sa ake son in mutum ya ce shafi kaza ka je ka bi Ko a samu wani biyu ka ya gani a tani ne a yi ya gani a yi shuru da ini shi ne na tana ta masa الكل راع اه سيجالا ما بيجن يبا يعني إنا لله وإنا إليه راجعون وان دفو في قبل دفن كبير بيجن يبا نيمو سوزون رانا ما يدي تدبل بابو بابو سو إنما لا كبير ينانا نعم. أن يستنيب محرك الطلبي ya nesaci duk abun da zai tado masa da nema akwai muharri wanda ka manta abu wani ya zai tuna maka misalin ka gayin barawo ya tuba ran da ya haɗu da abokansa barayi ko ya haɗu da maroƙinsa sai ka gaya mai da shi sata yanzu kai ka tuba daga sata yanzu kai mutumin kirki ne kenan saboda Allah ne ya sunanka barawo duk yaran na wanda aka tambaya kai ne za su ce farawo manya su ce farawo mata su ce farawo nan kana nan kana zaune abin da zai to zauna duk da inda za su nan ka farawo to in ba mai mai wanda ya samu ainihin abin nan ba sai ka ga yana nema ya koma ka mutu ina duk mai muharrake talabi abin da zai jinyo masa na neman da ya sace shi menene yake ne sata me ke janyo mutum ya haukace wa huwa nazaru kallo shi isa aka ce mata su agagawa su ji tsoron Allah su daina bayyana kwalliyarsu ga maza ‘yan mata ku daina bayyana kwalliyarku ga samari in ku ba haka ba Allah ta'ala zai muku irin mummunan hukunci sau da kana haka daina bayyana kwalliya to kai kuma kakka kalli kwalliya. ma ka daina kallon su duk inda suke ma ka daina kallon su gaba daya mutum ne sace kallo falyuqassir lija eh, ko ma tarfi ya gajarta linzamin kallon fa ma amkanahu idan kana kan doki kana son ki tafi a hankali hankali ya za ka yi Hmm? ba za ka janyo linzamin ba ko ya zama ɗan gunto tsakaninka da doki ko kuma yi raƙumi ne ka ja abun ba ka dubi lokacin da annabi ya taso daga daga arfa zai zo abun nan ai ina tafiyan nasu yake yi ya takurar taguwar ka tafiya da kyar da kyar eh, eh, ah, menene ba ana kowa akwai ana ku tafiya akwai wani kai ku kyale shi ba mu da rakumin shiga ne kawai yanzu ka ga ai mota sai mutum ya batta a sulokai ta gangara wasu lulululu haka lijama linzamin ma iya idan ido yana kallo barkatai eh akwai kallo na tsaro abinda kake kallo mai zai cutar da kai amma kana kalla ka ga mata ne wannan ba za su yi ma komai ba ya kace kai kokari ka wuce da sauri amma abun da zai cutar da kai tsakiyar samari ka gan su haka haka to akwai barayi ciki da wuya mu ba mu kai martaban yau a ce mata su yanke maka aljihu ba ba a kai ba in ana yi ma nadir to nadir kula yau kawo ba da katanadiri hmm? hmm? ina ne raddu falle kasir eh falle gadda haka yake ku gyara shi ya kasir ne tun da namu ne asali eh, ya ji ta ne ana zufanin muke ciki falle kasir ne kai falyu kasir da jama tsarfi ina ne ba mu zo gudan ba asalin udan na kuto ba daidai ne ba an yi samu abin nan ina ta buga bangon kwajalar da kuma ce na ɗaukar ma abin nan na ɗauka littafin ma ya ɗauko falyu kasir ainihin lijamahu tarafa ko alijama tarafihi ma amkana gobe ka dauko na rubutu naka yayi to ai kina fara litafi ko daga wannan ba na waya ba kila ma wani ne yake rubuta ka dauko litafi a gaci ka nuna mana litafi ba waya ba ka dauko litafi daga nan ina da guda biyu banda wannan ina da wani mai kama da shi ne wannan ɗin daga ya fi kyau akan wancan ɗin amma duk asali ne nam tarfahu ma ma amkana amkanahu fa inna da'iyal iradati domin mai bukata nufi mai kiran nufi wa shahawati innama yahiju bin nazar yakan haukace ne ta dalilin kallo eh, da'iyal irada kaga irada kai za ka yi rufi me zai janyo ka nufa kallo kallo ne zai haukato ka ya hiju bin nazari ainihin me zai sa ka yi sha'awa kallo shi ne zai haukato da shi to kako kenan a nan abin da za ka yi maganinsa yadda za ka yi maganin asababu to shi ne ka daina kallon ka hana kallon gaba daya sa aka ce yanzu gyaruwar yau sai abin da hali yayi wanda ya rike sunna a yau yana da ladan sahabi hamsin saboda yau akwai wahala ta ga yanzu in gaje kasuwa ta 'yan mata ce ba ma maganan 'yan mata ba a waɗanda suka tashi ɗin nan suka ɗan ɗaga duk wacce yanzu ta yi aure ta kashe auren ta shago za ta bude duk wanda ta yi aure mijin ya mutu aihuwa ɗaya biyu ya ta buɗe shago a wanda yawa abin da wasa ke ta yi yayi kenan saboda ya rika kuɗi take nema tana son ka da wulakanta ta ka da sai menene dan gadon da samu sai ta buɗe shago kawai shi kenan samari su taro su dinga sayayya dawarawa su zo suna sayayya to kaga musifar kan musifa wurin aiki yanzu ba a ɗaukan tsohuwa aiki ko tsofaffin akwai wurin da lokacin da sarkin garin ya duba tsofaffi tarkata zai koro su gida ce wanda ne masu koyarwa ana bukatan koyarwa masu ƙarfi nan kuwa kawai kai sai ana bukatan yan mata ko matan da sun haura yan mata haka ba su ce ainihin abin na ba irin su ake nema to kako kana koyarwa tare da waɗannan matasan mata nanan sai gyaran Allah ka gudo ka baro na ka dawo kasuwa haka yake ba masu sayayya ta garari sai wa'annan mata. su kuma tsofaffi ba sa zuwa yan mata ke zuwa to ya za a yi karantarwa ta ɓaci me yake da suna kasuwa ta ɓaci to aikin gwamnati ita ma eh? na me kace alaji Ko ai ka ga yawwa su matan wajen ba kyau tunda yan mata ke dauka ayi. ha to ina za ka je ka tsira wannan ne mai bakan dirin ya Allah Allah ke ce duka duniya ta zama rana babu wani gindin ice da za ka samu inuwa eh, ya kira icen gindin ice da sakwatanci mu a wurin mu hausan kano ba tsane ba tsane a hausa idan ka faɗi wannan kalmar a hausa ƙofofi sai sun maka haka kai ma ba ka fara faɗi sai ɗayan karanta haka a littafi to shi ma ka wuce da wuri dukkan duniya ta zama rana babu wani ike da za ka samu dundun ike da dukka ta zama sabo kana nufin kiwo za ka koma ka samu 'yan shanunka ka bi daji to ran kana samu ranka ba ma dabbobin za su kawai su bindige ka ne su kwace su haɗa ma da kai tukuna sai an karo kuɗi wannan kuɗin sun yi kaɗan to yaya za ka yi sai sai ka fita ka kai shahada in ka rayu shi kenan in ba ka mutu shi kenan amma duk inda ka kalla malam da matsalarsa ba magana alama alama gyara in dai maganar zina ne yau babu gyaransa hawa to والشهوة إنما يهيج بالنظر tunda mata ba za su fita ba sai sun ci kwalliya sai isa wani bawan Allah wai suka yi faɗa da matarsa aka ce zai yi sulhi waye waye ne ishe kai wawa ne kai ka koma gida ka rike matarka da kyau dalili matarka da ganinta ta waliya ce a yau mata ya yaushe suka za ita har da hijabi har da niqabi Ina za ka samu irin wannan kai hakuri da ita in ji malamin ba <laughs> ba wai nasi ya karanta ba yana gaya wannan in ka saki wannan ba ka samu garinta hatta za ta sa hijabi za ta sa niqabi da rufe jikinta gaba daya to idan ka sabu da wannan sai dai ka auro mai wando za ka ce kwando tije da mai wando hmm? eh, eh? eh ce musulmai masu zaka masu yaya kuna hausawa kuna Kana eh to kaga shi ma yadda abin ya same su to an yanzu duk wannan magana ne da kazan ba ta ba tun da ba wani mataki da aka dauka wannan zan ko yuharriku shi kallon shi ke har zuko zuciya bi shahawati wa masnad عنه صلى الله عليه وسلم النذر سهم مسموم من سهام إبليس shi wannan kallo kibiya ne mai dafi daga kibiyoyin iblis duk da dai anan naku an ce mai rauni ne muna an yi magana mai yawa amma dai duk da haka rauninsa isinadi ne amma ma'anan magana haka take wa hada samu wannan ainihin kibiyan yusaddiduhu iblis na kuma yace hmm? eh yusaddiduhu nan nan wa ake ciki ko yawwa wa yu'arriqu وفي المدى النظر مصموم باشيبا وهذا سامو يشرده يبيكون غني فشرد بهم يا آية تكي ها آية وي ها maka baik kaddar wa ta suka fasa su to kaga nan sai aka rubuta fasharwi amma maganan wacce ta fi kyau kaga wa kuwa kai ma yanzu wayan naka ka karuta ko fashaddid kuma to kaga dan ba kuskure ne da shi ne daidai an sake tabbatar da kuskuren wayan kuma ya ce masa eh? kaje ka sayo littafi sosai. ana magana da zai magana waya hada samu yusaddiduhu ai kaga ne zai bi mai bi sai te fa saddidu in abin ya gagara fa kariru akai da fara ya ce kada ce wai shi ba sau da kana me yake da suna wannan kibiyan kun gyara zaman ka kaga wurin yawwa kowa ya duba ko yusaddidu sinu shi daidai daidai isa abin eh, eh, wa haza samu yusaddiduhu iblis iblis ke sai ta na nahwa alqalbi wala yusadifu jannatan rashin wasalin sa ba sa wasali yake jannatan ku duk wasalin in ka bashi janna zai dauka in ya ka bashi jinna zai dauka in ka bashi junna zai dauka amma mai don manne yasadifu ana la yasadifu junna dunahu babu garkuwa a tsakaninsa kibiyan ibilisu in ya sake ta ba garkuwa shi ne za ku rubuta za ku gyara cewa ba ku gyara ne ba ma ba wasali ne kawai wasali ne za ka fa in kasa sa wa jimun ɗin don ma to zai magana za ta fito maka fili wannan ne dalilin na ɗauko wannan ɗin na bar wancan sai na zo cikin daban duba da ke bai burkuce ne na turkasa na ajiye shi amma kuma wancan da ya ɗauko shafi da na da na na ga ya sittin ne ku ya zo sittin da uku a kai je kada na ka yi shi faso hukan ni ban ce ma ka zo ka gane min yanzu ba ai ni ma ban duba ne ba na ce ma ban duba ne ba ba na ce na babu ba na wace karke ne fi kulli shay illa annaka naqasu wa ma dubaitu kathiran la yusadibu junna donahu babu wani sitira kafin sa kawai dama shaidan ya auna kibiyarsa ba inda za ta sauka sai a zuciyarka to shi ne kallon hmm. Hmm? barka da mu faɗo wa haza samu eh nan kake so wa ha ah, na zuwa bayan hadisi ne ai walaitar ah, ah, eh, yawwa haza ɗin ne da wa haza samu yusaddiduhu iblisu ta gyara cewar nahawal kalbi wala yusadifu junnatan kibiyan na kallon baya samun garkuwa kafin idan ba wata garkuwa da shiga tsakani walaisatil junnatu illa gabdul basari babu wata garkuwa da za ta yi maka maganin kibiyan wacce ta kalle ka ko wacce ka kalla ka ka kalla gaddul basari in ka rufe idon ka kasha hmm? eh? eh men eh, gaddul tarfi eh shine ai idon at-tarfu wal al-ayn gaddul tarfi saboda kana ba abin da zai yi maganin kibiyar kallo sai rufe idon maganin abun baka gani ba to yi sa kaga duk waliyar Allah za ta fita za ta rufe fuskanta ba za ta bayyana lallanta na kafa ba ta bayyana lallanta na hannu ba ta bayyana leshinta ba ta bayyana zaninta a ah, tamfatta a za ta ɗauko hijabi ta rufe a tamfatta da tamfatta ta mijinta ne ba laifi iyayenta za su iya gani ainihin iyayen mijinta za su iya gani wannan tun da babu da su yar suke auta rina auta hayyazo ko kuma katanguwa mutum ya fita daga cikinsu ya zama su suna jambu muna jambu kamar yanzu kaga hayyar samun ilahuna ka wani kuma? ai kaga zaman mu lafiya ba mu san su waye suka zo karatu in kana da mata yanzu za ka iya gane ta ba ka iya sannin ta zo illa ya kaci ka je kai ta kame kame kai tar ko kaza kai tar ko kaza in ta zo ta zo yakka ma ba ka iya bambance ta gabdal basra ya aw tahayyazu wal hirafu an jihatir rami mutum ya bauɗe daga wurin harbi inda ba zai gani ba tunda wannan kibiya ta shaɗan aiki take mummuna fa inna ma yarmi hadha saham yana harba wannan kibiya ne an kausa suwar. bakan shine suran halittar da Allah ya mata shine suran shine suran to da wannan bakan ake harbi surar ce za ta taho ya ta shiga maka kana kalla ta ta ta ta ta ta ta hoton kai ta aje maka shi kuma irin wani ɗaukan hoto mummunan ɗaukan hoto har da motsinta yake ɗauka kai hoton har da sauti yana ɗaukowa don za ka dinga jin sautinta a cikin zuciya ga kalmar da ta faɗi ƙarshen ta ka haddace ta ka ga halaka dole ka tafi gai jinya almautu shi isa ka ga koyar da koyarwa yake da haɗari koyarwa ba yana da haɗari mummunan haɗari ma kuwa kuma dole ne mu fara ɗaukan matakai tunda an fara samun mata masu ƙwaƙwalwa wanda suna karantar wannan mu tarkata mu yaki sai karatu, nan mu bar wa mata su karantar da mata fa idan lam taqif ala tariqiha idan baka tsaya baka tsaya akan hanyar kibiyan ba akhata ashamu kaga kibiya za ta kauce can hotonsa sai zai doki wani wurin da zai doka wa inna safta kalbaka ko aradan garadan na ga garodon din zai fi na ka ji su mai ce Ganin ba ne arzan aka rubuta amma dai abinda babu kawai tsigon shi yasa dama da aka bani littafin na siyo na siyo da safiya na da digo na da me ¿eh? ¿Eh? me ka ce isa fa yar ni ha da sa sai ke magana fa hu, ai al'amarin 'yar ha da sa ma an kausa sura shedan na harba wannan kibiyan ne ka gane ko meye meye bakan surat ta ike amfani kine bakan kana har kibiyan na tasowa za ka lura ta inda taso surat ta kibiyan gaba ɗaya sun ta hanyar hango shi kenan sai ta shiga maka zuciya daga nan kuma bacci mutum yake ita yake kallo in yana tafiya ita yake kallo in bai da lafiya ita yake kallo in iska ta kaɗa ita zai kallo yarmi haza samu an kaushe sura fa idza lam taqib in baka tsaya ba ala tariqiha wannan kibiyan din akhata fahimu kibiya ba ta same ka ba wa kibiyar duniya ai maganin ta kwanto ko bindiga maganin ta kwanto inda tsawon rai zaka sha wa inna sabta kalbaka gardan in ka bar zuciyarka ta zamo ni Gara target wannan ta zo ta ganka wannan ta zo ta yi maka wannan ta zo ta wuce garadan wa yushiku an ya katulahu sahamu min tilka siham dab yake da wani kibiya ya kashe shi daga wayannan kibiyoyi kisa ya da mutum ya bata ya gama mutuwa almasmuma hmm? ban ji ba misali zuciyar mutum ya batta target ya batta wurin da koyon harbi wannan ta zo ta yi ma magana wannan ta zo ta Allah ya gafarta mallan gaba wannan ta zo ta same ka alaji kaza wannan ta zo ai inda kake za su dinga kiran ka da sunanka da sifarka to ka san duk wacce ka zo kai falau ka kalle ta hoton nan ya shiga to idan suka dinga sakan maka kibiyoyi sai ka halaka in ma guda ɗaya ta tuso ka gaba ta dinga zuwa suna abun nan ɗinka ta haɗa da magana da menene ƙarshen ta sai ga kana sumewa me ya sumewa ka biya ma ka biya ta sata to wannan shine maganin sha'awa baka gani ba in ka gani ka manta ka koma ko da yake in ta riga ta shiga shine wanda za a je na magana da na zuba a zo kanta ba nyan nyan nyan ta riga ta shiga tuni za ka warta kota daga ciki tuni za ka warta kota ya katuluhu samu min tilka siham almasmuma kai wannan biya wannan ba ba ibnu kai ya fita an ne an nazaru samu masmuma min sihami iblis kaza kaza kaga ka dubi yadda ya fito da magana ta fito dalla kuma ga maganin yadda za a yi a fitawa to wannan kenan asalisu me salisu hanyar raunana sha'awa maƙin kenan dai ku gaba ɗaya rundunan yunƙurin hawa da runkurin nafsu to inda za a bi a raunana su ta inda za a samu akalu nasara a kansu da addini nasara a kansu to akwai hanya ta biyar amma wannan hanyar kowace hanya sai mai kyau to ga ɗaya hanyar ta biyar ta uku kai tasliyatun nafsi bil mubahi al mu'aridi anil harami al mu'awwadi mana hakurantar da ran ranka in ka bi ka sai da ka bata hakuri ka kawar mata damuwa ta hanyar halal sai ka yi aure idan ka tashi wurin, in ka ce ka kafa a wurin mai tsada kake nema in ku karatu kake to baka shagala da karatun ba ka dubi me yake da suna in eh, shange sai ko ko rike mana baitoci inda ake tashi shi sautin takarda ka ga wani abu ya kai to wannan disco ya fi masa disco yan dirama hmm? daga ya bubuɗe takardar to shine kamar irin ba wani abu su tsintsiya suke ce masa wanda an sa yan ƙarfi na kashe kau kashe kau kashe kau haka da sauransu in kai in kai haka kai haka ƙura da ɗakin bututu to wannan ya fi masa mandiri a hannun ƴan dirama ya fi masa garaya da kuke dan ƙauye to a je ya fi masa jita go ya fi masa jita ko me yake can piano yawwa to wannan haka ya fi masa wannan piano yake idan ga aka ce za ta sutale maka idan ita akwai dubunta in wannan karafi ya suta min ba inda zan samu shi ita ko in ta sutale akwai dubu yake auren an yi dangi sun taru sun da dan masu hali ne aka dubi irinsa irinsa za a haɗa su ke a tafau in ka wannan za ka gan shi sai ko da yanzu kuka taso amma da asali kafan hausa a iman aka ce maka wannan gaddi ne ya je ya kusa haɗa tilawa in ka ce masa ga aure gudu yake in yana so ya daga musu hankali ma kawai dai je in ya je ganin gida ba da dare ya kashe wuta ya kwana tilawa kaga an fara mitin kai ai wani wani kai ka zama ka, wani kai ka zama ka, kai sai ka fito da jaka ka kace zan koma to yanzu maganan da ake shi kenan ta tafi a banza sai wace magana kuke yi kama kan ma ka nuna ka gane Me wace magana ce ta yi magana ba ta karewa ai magana ba ta karewa sai na dawo Haba an kacula sai bayan shekara biyar su kara ganin kai amma yanzu in ka sake yanzu na sa sarka ka da kura ko gaddawa jira jiragen wanda kura mashi tilawar gadda hmm? kana da izufi arba'in kana zuwa kana auren nan kafin haka da aka sayar da suna neman su koma talatin ko su dawo ashirin ashirin ɗin ma dai da gargada sai dai a da baki izufi na talatin arba'in amma ba izufi ɗaya lahiyi me ya faru kura ta shi ne eh, kura mace kilawar gadi hmm? eh? to ka ce ka ɗauki wulwule ma ba ga yana abin rayuwa za ka je wurin sai an je babin ilimi ka ɗauko wulwule himma babban ba ƙaramin ba mun karanta shi a layi mun karanta shi tsakanin magariba da isha ya kuke so a yi lokacin baka babba kana zango to ai kai ma zo kana littafa wanda ba a yi ba hmm? na minu magana na ciki hmm? ai dai hakuri in dai ta tafke ka kama kana warkewa ba warkewa kai dai dai wani ka mutu ka riga ta yi guji da kai ta fasa cikinka ta ciro hanjinka ta ce ta ce ta haɗe zuciyarta wani wurin din ya kan sai dai a lallaba amma sauran-sauran ne wanda ba su shiga da masu ɗan tsalle-tsalle zai kare wani tsalle-tsalle ga katsalla nan katsalla nan kai gwani za ka waɗa ciki kai ba ta da magani jaji ba ta da magani Ah, na wuce wani tasliyatun nafsi bil mubahi al mu'awwadi wanda aka musanyo shi anil haram fa inna kullama yastahihi at-tab'u duk abun da ɗabi'a take son shi fa fi ma abaha Allah subhanahu gunya anhu abun da Allah ya lata ya wadatar da mutum daga sauran shi ne duk wani haram da kake gani Allah ya san shi da halal wa hada huwa dawa'un yin auren ba wannan shine magani ne amfani wannan shine ake ce masa yankau fi haqqi aksarin nafi a haƙƙin mafi yawan mutane tun da jikuna ɗabi'a ɗabi'a ce duk wani abin da ake magana sa wani baya da shi kama arshada ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi فالدواء الأول يشبه قطع الألفة kaga maganin farko ya yi kama da hana abinci yanke abinci kawai alaf a bati aljamo idan dabba tana da rashin ji tana da tutsu tana da abun ya kala-kala tana ji da kanta rage mata abinci za ta biyu za ta yi lakwasa al-kalbi, وعن الكلب الدار لإضعاف hima haka kare ne cizo shi ma rage masa abinci abinci ne yasa ya dinga guji-guji kartan-kartan ya nan ya bi wancan ya fafari wannan kana rage masa abinci daga nan ya in ya ga mutum haka da tsaya yana kallon ko zai bashi wani abu kai dan adam wadda waƙo sani shi magana magani na biyu can wanda muka abin nan yashbihu tagayibul lahami boye nama anil kalbi ba shi ne rashin kallo ba ta gani nazar masamu ga kare maganin kare bai ga naman nan ba da boye wa kare nama tagayibul lahami anil kalbi shi yi sa ake cewa mata ba za su yi kwalliya su fita tsakanin kuraye kirkecai hmm. balle yan mata anil kalbi wa sha'iru anil bahimati sha'ir daga dabba eh, sha'ir din nan daga dabban yake su dabbobin su eh, suna fan shi kamar mu ne da dawa ya kaga jaki da dawa ya kaga doki da dawa hatta akwai dawar doki da ake ko jaddawan nan amma fa gindi ba wannan dabbar kutu ba dabbar kutun ma doki zai iya amma dawon da ake mana jaddawan nan mai kai manya-manyan kai a ɗauko kullum doki ga ka ɗauko kamar guda biyu ko guda uku kai masa wuta zai ka yaga masa ya lashe ya ruwa ha ba ranar sukuwa ba zai baka kunya ba ranar yaƙi ba zai baka kunya ba domin dokin ka kaɗai ya isa ba to haka wannan yana da daga cikin nabi abin rage sha'awa abu mai da suna ɓoye abinci wa nama wa kare ɓoye wa doki wa dawa bi Allah ta taharraka quwwatuha kuma lahu inda mushahadati wa dawa'u Salisu shi wannan na uku kenan kamar yana mana talhisi ne wadda wa osale ya shi biyu ya yi kama da ya yi ta uhuma minal gizai ba su abincinsu na halal ma ya melu ilaihi ta ba uhuma wanda ya aure kama ya magance abu na farko mai kama rage abinci na biyu koyewa na uku ne wani magana mai daɗi Eh? to amma dai ya yanzu ba abin na zabe na na uku dai kam gashi nan wadda wa usalisu yashbihu i'ta kuma min al-gizai ma yamilu ilayhi tabi'atu tab'ahuma bi hasabil hajati falitabqa ma'ahu al-quwwa karfin ya ci gaba da zama fatataba'u sahibuhuma ka ga shi yasa ake cewa mutum karanci ko kuma ya mutum zai mace ko hudu haka ta ganye hudu ya kasangu ta ana ba a duba abin nan amma haya biyu ko wannan sai dai lalura talauci wala tagalibu bai ta ihima a ziyarata ala dalika na gama haƙura haka ishirin da uku ko mm. shi ma wannan ɗin an yi na uku ko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 إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله